wal abin da muka gani shine shugaban kasa goodluck ya kare jimin najeriya daga idon duniya ya kare jimin najeriya ga najeriya kuma najeriya tana bisa ga mataki na lalacewa ba ci gaba ba domin inda aka ce kasa babu doka babu law and order to kasa ta lalace to da ka lura budda fama da muke yi da matsanancin rashin tsaro cikin sassa na wannan kasa har yanzu wannan bai ma shiga wani tarayya jin kunya ba ta yi matsoci ta yi tsaye daga cewa jama'a ta yi wani abin jama'a za a su ga cewa ta basa ba hakuri ta kai ta ƙara kawo tun ta ƙara warga ƙasar ta halin abubuwan da suke suka sa doka su kansu shugabannin tsaro da aka ba da ma suna suna wannan abin abin kunya ne sun yi abin kunya sun kada girman kasa sun kada girman sun kada girman mukamman su a ce musamman mutum mai mukamin babban sautin kasa ne sanda a ce wani ba shi umarni ya ce abin da ba daidai ba ce shi ai abin lalace muna sale ganin cewa to a hukumanci kaman ku jam'iyya akwai wani mataki da za ku dauka ganin wannan abin da aka yi eh, yau kwarai eh, ko sale yanzu haka muna kan taro za mu dauki mataki haɗaɗɗe kuma za mu nemi ina jiya su ba mu goyon ba dauki matakin da ya kamata domin kasa jiya ta kowa da kowace kuma dole a tsaye a tabbatar akwai dokar a Najeriya fatan mu shine Allah kama Najeriya zama lahiya mai dorewa bayanin da muka ci misali sale gwamnati ita ke kan tsaye ga kawo na shankali da hana zama lahiya domin ɗaya manufar bukatar rai bukatar zuciya sun rai da mutum guda ganin lokacin da shi kakakin zai shiga majalisa an dinga buga tiyagas a lokacin shiftun bayan shigar shi majalisar zuwa yanzu ka yi magana da shi eh kwarai kuwa ya muna magaci akai yanzu ma minti biyar daga magana da shi ba ya muna magaci akai akai da tun yanzu wani ce sai ba mu zuwa sai mun ga sai an ci an ce mun ga abin da aka yi domin mu tsaye bace mun san cewa suna da mugun manufa zuwa ga wannan dana mu dan uwan mu kuma ba za mu yadda kuma da Allah za mu tsaya da shi komai wa kuma da za mu tsaya da shi kuma Allah Allah zai ba shi nasara in ka duba ana ta kai ruwa rana wajen cewa majalisar dattawa da dama sun tsaya cewa wajen cewa ba za su yadda a ƙara wannan dokar ta ci ba kamar kai menene ra'ayinka akan wannan abu to kafin in faɗin ra'ayin sale kai dokta ace ta amfani mi ta hana ya eh, abin da aka so ai dokta ace don a ga tasirin ta duk wanda da ya san wanda doka da ta ɓaci a jihar Borno da Yobe da Adamawa ba ta yi tasiri ba ba ta amfani ba to yanzu har ma an kuma ga yan tauri yan tauri suke aiki wai soja na ba yan tauri ban kunya Najeriya ka san sai Allah ya samu daga daga duk wani mai hakkin tsaro Najeriya sai Allah ya san samu daga shi domin ya ce ma Najeriya ya ce ma yan Najeriya kamata yau a ce mai bashi wasa shawara da ka tsaro da shi ba da basu da yan sanda da shi shi sojoji duk a ce yau sun bar aikin su